to ga faɗin ya muri daga bangaren gurin ma dafa ya fara ganin bala'i yau wallahi eh, ina gidan wasa ba na dai wala wasa ta ji da maraha ta ga ne Dan Yamuri ya ga bala'i yau. A ah, Yamuri ya ga bala'i a gurin ah, Kola. Baba ga dabban nan an yi dauki ba da ni tun biyu. Dan Yamuri kai da kake kusa To, ah, ga gidan dambon nan dai na mai doki traditional boxing ga dai dambon nan dai dan muri da ga ko ibola ga dai dambon nan da butuwa fa dai dan muri shi ne mara hula ga nan dai ana haduwa dai dan yan muri da garko ga dambon nan dambon butuwa ke dai yamuri muri baya dage to da shi da garko ibola ga dai dambon nan dai dan muri anya dai dan yamuri zai kokawa dan muri ya to ga dai lamban nan ba lambar dubu biyu turmi ɗaya za a yi gashi nan ba a wannan dambe gashi nan in ba kisa ma dai gashi nan damban dai gashi nan ta ga dai lamban nan dan yamuri hannun sai ya tashi shikenan a da ba dai dan yamuri madokan ne ba dan yamuri ya ji musiba ka eh. kurke shi kuma da shi ba ya fili a hankali eh. eh in ba zai iya koma ba dan yamuri ya ji bala'i dan yamuri sanu dan yamuri eh sanu eh. kaka ba wannan ya bashi 200 ka ba bai 700 Eh, eh, to ga dai dan banan fa tsakanin shagon Ali Zuma da shi da ah, shagon autan dan bunza to shagon dogon dan bunza shine dogo lafari ka koma can to ga dai dan banan ga dai dan banan kamar yadda kuke kallo shagon Ali Zuma shagon shi shine mai gajeren wando yaron can dan gudu mada sai dan ba uku bai gaji ba gashi nan ah to gashi nan dai ga dai dan nan fa la la la la la la la shagun dogon dan mun ya riga shi waje gashi nan gashi nan ga dai dan nan ya dawo shagun dogon dan bunsa ga dai dan nan wallahi gashi nan dai da kowa ke shagon alizuma gashi nan shagun dogon dan bunsa ga dai dan nan to ya cire carmin wuya gai nan ga dai nan ga shi nan ba yaron ya dage fa shi nan ga dai nan nan ga dai nan nan ba yaron ya da bala'i ayya shi nan dai ga dai nan nan ga gona gona mun za ya zungura ma hannu wallahi ga dai nan nan labari busa a sharuwa rumban nan an dawo ga dai rumban nan ga dai nan Oh! ga dai nan banna a shi nan ne ga dai nan banna ga dai banna ba zare ba zare ba zare ba zare mu dan ya isa ku haka nan a bari haka nan ai in ba yau eh, shagon ibola baki da hutar da kowa ya ce dan bata ɗaya yanzu ga ta biyu in za a gaba eh to sun yi da mu to ga dai nan za a taka tsakanin shagon simo da shi da wato a garkon ibola garkon ibola dai ga shirin da fi don bai mana ba kuma yi ga dai don nan ba faɗa idan ba kawai ga dai don nan shi kenan ga dai don nan an riga an taka a tsakanin a garkon ibola ga shi nan an fita a cikin dambe ne fa ga dai damben nan to abu ga dambe to za a biya su da shagon ibola da ba da shi da bangaren jamus ah. da shi da na are reran banna ayya to gashi nan shakon ibo fa ya dage yaran nan ba gashi nan da shi da shakon sibo ta ga reran banna ya rataye shi ga reran banna ya rataye shi fa yaran nan fa yaran nan da na ci yake shakon sindo ga reran banna ga da banna musu ba kano yutu yake kawo muku wannan dambe gashi nan dai shagon sindo daga bangaren jamus gashi nan sun yi karo da ka gashi nan yaran nan fa yaran nan wallahi ya dauki duka yaran nan kai yaro fa yaro fa ya dage ga yaro wallahi yaro yaro amarya ake wannan mugun dambe a a sharuwa yaro fa yaro ya zama bala'i ake shi ba ta banna ayya gainan gainan amarya ake yaro ya rike hannu yaro ya rike hannu wallahi yaro ya girma wai adadin manna an koma tarmi na biyu masu kallon mu kuma da ido yadda za a ƙara baba ta wannan wasa gashi nan dai tsakanin shagon sinu da shi da wato na bacirawa shagon sinu shagon makon na bacirawa gashi nan dai gashi nan wallahi yaro nan ya tsaya fa ya tsaya da kabarsa fa yaro ya zama babba fa gashi nan amarya ake da shi yaro ya karba ta ga dai ban nan ayya ga dai ban nan ha ga dai ban nan fa yaro ya dake fa amma ya ake fa ga dai ban nan ga dai ban nan arna na bakin lahadi godiya mutum ya kyauta min wani yaƙi sai ya da mana mutanen mu ni gidan ɗan ganda kenan gashi nan wato ya hana a kewaya shi amma sai da ya kewaya shi to ga dai ban nan to masu kallon mu dai kuma zai ido har yanzu muna wannan gida wato gida na ga unguwar dorayi mai doki traditional boxing mai doki traditional boxing gidan damban kenan ga dai ban nan to shagon sani gidan ɗan ganda da shi da bangaren gudu maɗa ga dai ban nan musbahu kano ita bike kamun konan dambe ga dai dan banna ga dai dan banna tap dija ayya yayi maka baba gashi nan la la la la la la la la la la ga dai dan banna ga dai dan banna ga dai dan banna ba kai ka ka ba kwado kai na kai ya kai ba shagon san gina dan kande ba shi ma ko duka gashi nan gashi nan ba ha ayya ya sama ba ga dai dan banna ba ga dai dan banna su kallon mu ojo ƙarya yaro ya sha dan nema ka tsaya ƙarin gashi nan dan gurma ɗin nan fa ayya wallahi gashi nan kome zai iya faruwa fa gashi nan garko bago umma gashi nan shine daga bangaren gurma da gashi nan dai ga dai dan banna shagon sani gidan dan kande gashi nan babugawa ke ga dai dan banna ga dai dan banna masu kallon mu ga da wannan ba an koma turmi na biyu tsakanin ayya ayya gudu ma da bangaren jamus ya kusa gidan dan gande da garko ba gon buma ga da wannan fa ba ku kano ita bai ga muku wannan dabbe gashi nan fa ga da wannan ana yi shi nan fa komai zai iya faruwa fa garko ba gon a ah, garko bako kuma da shida garko shago sa dikin dan kadi da dai nan banna gashi nan dai da dai nan banna ayya gashi nan dai gashi nan komai zai iya baruwa yanzu za a yi dan ban ayya gashi nan dai gashi nan dai ya koro shi wallahi gashi nan kada ce ya kama gashi nan gashi nan shi ma ya kora shi eh, koma bayansa eh me wala ga wannan ko ku ba mu a wata ko wancan kai yasa ga wannan daga bangaren eh, kudu eh da wannan kai ba kai da tawagar ka mutum uku eh kai ko ana babbakan zobo hakin aure hakin oh, zo gaba mun yi eh, eh, tsaya eh, ko ne yi mai da mola mola ga shagon mola mola ga mai gida ga oga da kansa ina zuwa mai gida ba gon ga kuma yaronsa gashi e ina mai gidan dutse bangon duniya e to iya gidan wayannan duka manyan yan damba ne so muke daga bangaren jamus mu dau daya guru ma da mu dau saukin su arewa ma mu dau saukin su amma dan Allah muna bukatar cewa mai girma MT ko kai da yan kallo su dan sa mana wani abu yace za a tabbatar wa da yan kallo cewa yakin su gabo ba wai magana ba eh, girma MT kai ma ka sa wani abu yan kallo su sa wani abu uku kudin ya kai ku ga dai don ban nan ga dai dan ban nan fa la la la la la yaran nan gurma da don ban sanan uku kenan gashi nan ga dai dan ban nan fa ayya ya kai shi kasa yan gurma da fa sun tayar fa ku rike wancan ba zai bai gama dawowa ba ku rike shi cikin sa dan mi kama da cikin sa mi kama da cikin san ta ji da yau da kashi shi ka miƙan mata nan ɗin sanan nan ɗan miƙan masa wallahi bai gama dawowa ba Allah kiyaye Kana binin kano don To gafa hanya abu da bahmali godiya mutane bare na zama gode hey hawa da mahaba sanin kunna hawa da mahaba sanin kunna sanu da

to ga dai lamban nan ayya ga dai lamban nan garko ne wala ai a koma baya a koma baya a koma baya ku koma baya kai ku ba mu guri ga dai lamban nan ga dai nan ba masu kallon mu ayya ga dai nan bannan garko ibola ba da shi da wato yaran nan gura ma da bai zabe ta kowace yake da kansa da bai gidansa dan kuma uba ayya garko ibola wasu ma dan kuma uba wallahi kowane yaro dan ba uku ne damban su ga dai damban nan ga damban nan da ko ebola ga wani small ga dai nan masu kallon ba eh, ita bai kamu subhanallahi subhanallahi yale eh, ba dokin hawa ba dokin hai yaro hasbe ah, ga ah, ana buga mugun nan yaran nan ba ana ce kunama kwado eh ga damban nan ta dare to mai a sha ruwa a sha ruwa ga dai mola ga kuma garko dutse nan shi da mola za su su buga wannan wasa yanzu ah, to ga mola nan mai masaukin baji mai masaukin baji abada magwa kwanin kwanna sama zala ana ranar yaki nuna mai hana ƙarya mai masaukin baki mai masaukin kulli gaban raha kulli suka yi muna kwace tituna kuɗa muna taho ne ya sun suka yi muna kwace dutse nan